يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي دعوة لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبوديا ga الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya nuna biyar ga watan jumadal akhira hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya daidai da goma sha takwas ga watan janairu miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin al'adab al-mufrad na al'imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi babi na ɗari biyar da hamsin da shida babun idan jalafar rajulu ila rajuli ya ta'azina hutun qiyama wannan babi na cewa idan mutum ya zauna kusa ga wani suka yi ta hira to a lokacin da bukatar tashi ta gito mai sai ya nemi abokin zamansa izinin tashi ba haka tsulub zai tashi ya kama hanya ta tafiya ba abokin zaman shi na da haƙƙi a kan shi a lokacin da ya isko shi zaune shi kaɗai ya zo ya taɗe bai mai kewa to a lokacin da zai tashi sai neme shi izini darasinmu na ɗari da talatin kenan za mu gabatar a wannan dare hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku da nuskar da ke hannuna إمام البخاري يكي حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص an ash'as shine ibn sawar al-kindi an abi burda ibn abi musa قال جلست إلى عبد الله بن سلام أبو بردا ينا بعد الأبار يتنازون قصد عبد الله بن سلام فقال سيتي مني إنك جلست إلينا kai ka zauna kusa gare mu ko kuma tare da mu wa qad hana minna ba shi kuma lokacin tashin mu yayi muka tashi muka barka za ka zama kai kaɗai ba mai ɗebe masu yawa fakultu abubuwar da ake to sai na ce fa'iza shi ito fa'iza shi ina ga dama ni ma ɗin ta tashi tare da ko kuma ina ga dama in ci gaba da zama ne kaɗai fa'iza shi ita ya rubuta mun ko sai ce fa'iza shi ita bamirin zai koma ga abdullahi bin salam wato zaɓi na gare ka in ka ga dama ka tashi ba da ko kuma ka mu ci gaba da zama duk wanda ka zaɓa babu da faƙama sai abdullahi bin salam ya tashi fa'atba'ahu sai abu burda inan fa'atba'ahu ba fa'atba'ahu ko aku ya rubuta muku a tuhu. Hmm, akwai eh, tuhu. ina da ba da tuhu? cikin da'iful adab al-mufrad ya ambaci wannan dabtin cewa a tuhu. amma da yin da aka zaɓa shi ne fatibahu kama ya ce sai na bishi ko kuma fattaba'atuhu sai na bishi hatta balagal balba har sai da ya kai karka gidansa ya mai rakiya ne sai ya shiga gida wannan na daga cikin haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi amma kuma da yawa muna fitali ba mu kula da irin waɗannan haƙoƙin kuma suna da muhimmanci ƙwarai kulawa da su ka mutunta wanda kuke zaune tare kenan kuna hira Ba mutunta shi ya san cewa na zo na zauna inda wane saboda mutunta ni ba zai tashi ya ne ni ba to zai zo ya zauna sai amma ya san cewa da ya zo ya zauna tashi ɗaya za ka yi ka tattara kan bukata ta kama ka ya saura shi kaɗai ya je to bari in giɗi wani nican can daban saboda haka ya kamata mu zan ku kulawa da irin waɗannan haƙoƙi babu la ya jilisu ala harfi shams wannan babu kuma hadisin da muka karanto duk da malamai sun ce da'ifun ne saboda ash'as ibn sawar al-kindi da'ifun ne a wurin malamai hadisi amma duk da haka hadisin na karantar da ladab ladabi daga cikin ladabban mu'amala da juna babin la gida su ala harfi shams wannan babu yana magana akan cewa kada mutum ya zauna gefen rana har ƙarshe ne rabinka na cikin inuwa rabinka na rana ta ko yan ce har gehen abu kenan ƙarshe ƙarshe حدثنا مسدد شيل ابن مسرهد قال حدثنا يحيى شين ابن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثني قيس قيس بن آه، ابن حسين عن أبيه ما يحيط شيني حسين ابن عوف رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب shi Hussein ibn Auf da ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya isko manzo sallallahu alaihi wasallam yana huduba faqama fi harfi faqama fi shams ya tsaya a cikin rana fa amarahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi fa tahawwala ila dhil sai ya daga daga cikin ranar ila zulli ya koma cikin inuwa idan akwai wuri cikin inuwa ba daidai da mutum zai zauna cikin rana ba a lokacin da yake saurari wani jawabi da ake yi amma ba wacewa zama cikin ranar ko tsayawa cikin ranar wata illa ce da musulunci ta hanga akwai sa aka hana shi tsayuwa a cikin ranar ba inda akwai inuwa to mutum ya je zauna cikin inuwa ya fi samun nutsuwa to daga nan wannan na nuna cewa duk idan liman na hudu ba to in yaga abin ba daidai ba zai yanke hudu ba ya umarni ko kuma ya hana zai hana shi al'amur bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tunda ba da yake yi abin da yake yi kenan al'amur bil ma'ruf ne wa nahyi 'anil munkar sai babun al-ihtiba'u fi saw zaman da ake ce ma al-ihtiba'u amma kuma fi saw fi lullubi da tuwaki al-ihtiba' ya kaso kashi biyu akwai lokacin da mutum zai yi zaman al-ihtiba'u alhali bai saye da wando akwai kuma lokacin da zai ihtiba yana saye da wando idan ya kasance yana saye da wando to babu laifi in bai saye da wando to akwai laifi nan ne aka hana zama na ishtiba shi ne irin wancan zama, ka za mana kawo ka guda al'ishtiba uke ne sai mutum ya sa zani ya lullube jiki ne wani lokacin akan sa hannu kamar yadda sa hannu a rike kafafu daidai kwauro galiban ake rikewa haɗewa ne ake hannun da kwauro ne <laughs> eh, ba kowane zama kowane mutum ke iya yi ba eh, Ya babu ban taba ji da hausa ba wannan da ba ne eh. sai eh, a wani lokaci akan sarki hannu wani lokaci kuma ba a sarki hannu eh, sai a saki abin da hannuwa haka nan ko kuma hannu wannan ciki to idan ya kasance ana saye da wando lokacin da wani zai zo ya tsaya sama gare ka in ba ka saye da wando shi na gani al'awarka in kuma kana saye da wando wannan babu matsala to al a nau'i guda biyu duka zai mana magana kai to hadathana Abdullahi ibn salih shine al-basri magatakardan lays ibn sa'ad qala shi hadathana lays shine ibn sa'ad al-fahmi al-masri قال حدثني يونس شين ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم قال أخبرني عامر ابن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا من يتفى في نوع بدادي وبيعتين كما يا هنا في تلك بدادي تلك بدادي نهى عن الملامسة تلك فرقه شين الملامسة تلك شافا وشافية ko ma wace ke sallah as ah, kuma can baranda ke sallah Al-mul'amasa wani nau'i ne na shirkin jahiliya lokacin da za a sai da tufafi kamar yadda abin da ake sai da eh, tufafi taɓa jiki a kawo ga tufafi saka hannu an wanke ms ta ce an goge hannunki iyaka an ta zo a yi ciniki ka sai haka nan baka buɗewa In kuwa na aibi ciki ma dai ba ka buɗewa ba zai da gani in ka sai can ka sai can ka buɗe abin da ka gani shi ke a wannan ciniki na almalamata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana wani bayani kuma na almalamata shine lokacin da mai sai da mai sayarwa ke cinikin idan mai sai ya taba tufafin da ake ciniki da shi to fi da eh, kudin da ya faɗi ya riga ya tabbata saboda haka shi mai sai bai yadda a taba mai kaya face sai an kai an kai inda ciniki aka kashe ciniki tukunna daɗa zai yadda a taɓa in ba haka ba da an taɓa da shi mai sai ya riga ya taɓa to yadda ya faɗi shi mai sai haka nan zai biya wani bayani kuma na nau'in ciniki almulamasa kenan wasu malamai sun ce saboda haka ne aka ce ma wannan ciniki almulamasa wasu malamai kuma suna cewa abin nan eh, taɓa hannu a lokacin da ake cinikayya shi mai tsaye bai yarda mai tsaye suwa shi taɓa hannu ne idan yadda mai tsaye suwa ya taɓa hannu ne to yadda mai tsaye suwa ya kwaɗi to haka nan za a biya wannan shi kuma na bayanin almulama sarki duk dai nau'i ne na cinikayyar jahiliya wanda babu ƙa'ida ta addini a ciki sannan wani munabaza nau'in ciniki na biyu shine almunabaza annabzu shine jifa wasu malamai suna cewa annab shine idan mutum zai zo sayan bisa ya zama mutum na da shi da yawa amma ɗaya zai su za a yi ciniki sai an gama ciniki gaba ɗaya na shi mai sai zai ɗauki duci ya jefa cikin bisashen ba duk wadda bisan da dutsen nan ya mata to ita an kasu <laughs> a gaske ko almana ba za ke wani ah, cinikin gona ko kuma hili Ya yi ciniki an daddale ciniki tukuna shi wanda ya sayi zai doki duci ya kwancin kwana ya jefa daga inda yake tsaye zuwa inda dutin ya faɗi to sai a auna in ƙafa ɗari ne to murabba'i ɗari haka nan za a auna kirkin yadda za a yi kirki kira sai abin da almana ba za kirki ne jahiliya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗannan nau'in kirki guda biyu yana ce ba za ta filbai al mulamasatu ko to an ji abin da imam bukhari ke almalama ta duwai eh, abin nan eh, abu sa'id al-khudri ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki guda biyu almulamasa wal munabazatu ko hmm. to shi ne ce almulam shi ce fil bai'i a cikin nau'o'in ciniki magana annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to almulamasatu an yamassa rajulu thawbahu shine mutum ya taba tufafi da ake ciniki wal munabaza yanbudhu al-akharu ilayhi thawbahu wani nau'i na munabaza din kuma ke shi mai saisuwa zai jefa ma mai sai tuhaji in tuhaji ne ake tsayya. in ya yadda tuhaji ne ta shi shi ke da mai sai ya faɗi ya tabbata saboda ya jeho sai ya kauce wa yakunu zalika bainahuma eh, uhuma an ghairi nazari kenan ciniki ya tabbata ba tare da kowane su shi mai sai ya duba menene abinda zai san ya gamsar da shi ko bai gamsar da shi ba to wallin ne nau'in sanya tufafi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine istimalu samma kurman lage al-ihtimal shine lage lulluɓa tuhaji lage ko a hidda hannu guda waje in hannu dama za a hitar waje in hannun hagu za a hitar waje a dai laga zani ya zan hannu guda na waje hannu gudan da ke waje kuma sai a ɗage gehen inda ke waje a yaba bisa waya a bisa kafaɗa ya zan mutum bai taye da wando kuma ƙasa an fahimta ko? shi a kurman da ke wasan ma'u an ji ala tsarafa biki ala a ta ƙaihi gehen zanen guda kenan ko? aza bisa ga kafaɗi fa yabdu ahadu shiqqaihi laysa alayhi saw ya zan gehen ɗaya inda aka hidda hannun waje ya zan babu tufafi nan gehen don an ɗauke an aza bisa kafaɗi واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء shine ya lulluɓa da tuhafi duwawu ne na ƙasa ya da ƙafafu ne tsatsaye ko ya sa zane ya lullube jiki ne amma ga kafa wuya bai saye da wando wanda ke tsaye shi na gani a ɗashi ba ɗin da aka hana ke shi ya nau'in sanya tufafi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai babun man ulqiya lahu wisada ko man ulqiya ilayhi wisada wanda aka jefa mai hilo majingini حدثنا عبد الله بن محمد شين الجعفي كم المسند قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد كما shine al-hazza ana bi qilaba sunansa abdullahi ibn zaid al-jarmi قال أخبرني أبو أبو المليك أبو المليك سنس عامر ابن أسامة أبو قلابة أبو المليك يا بني الأباري قال دخلت مع أبيك زيد ala abdullahi bin amr yace kai abu qilaba na shiga wurin abdullahi bin amr tare da mahaifinka zaid shi abu qilaba sunan shi abdullahi ibn zaid to mahaifinsa zaid tare da abul malik din suka shiga wurin abdullahi bin amr ibn al-as radiyallahu anhu فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي to sai abdullahi bin amr ya karantar da mu cewa an faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda nake azumi ya musu in zai yi su kashe mana injin to mai karatu ne su kashe zan din mai karatu ne dama dai babu mai kamara da ba in bai ba su kashe mai karatu suna bata mana lokaci abdullahi bin amr radiyallahu anhu ya karantar da ko ya faɗa ma abul malih da kuma zaid mahaifin abu kilaba cewa an faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saumi azumin da nake yi dakhala alayya sai ya shigo wurina inji abdullahi bin amr fa lahu wisada mahallin shahid na hadisin kenan sai na ajiye wa annabi sallallahu alaihi wasallam hilo dan sai ya ci ce wanda fa alqaitu lahu fa alqaitu lahu inda jefawa yayi kamar yadda kalmar alqa ke nunawa da da ila za a yi amfani alqaitu ilayhi ko wa ulqiya ilayya ko amma da yake ba jefawa ya yi ba ajiyewa ya yi sai ce fa'al kaitu lahu wasu sai na ajiye mai na ajiye hilo lahu saboda shi min adamin kuma hilo ɗin da jakwata an kai aka ɗunka hilo ha lifun da ganyen kaba aka cika hilo maimakon Eh, abu mai taushi ko da ganyen kaba aka cika hilo kamar can da da wurin in aka yi katihuwa ai da ciyawa aka cika katihuwa ko ita su da ganyen kaba ta yi sauki gare saboda haka da ganyen kaba suka cikewa fajalasa alal ard annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kasa Wa wasarat wisalatu baini wa bainahu sai hilun na tsakanina da shi in ji abdullahi bin amur wato kowane zai iya gincirawa ya gincira bisa hilun ta faƙultu eh, wasaratul wisa da bai niwa bai na ku faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini amma ya fi kamin kulle shaharin salasatu ayyam shi wa azumin kwana uku bi ishe ka ba cikin kowane wata kultu sai na ce mai ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana uku sai min kadan qala su ce to hamsan kwana biyar kultu ya na ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam sai min kadan qala ce to sab'an kwana bakwai kultu ya na ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam kwana bakwai sai min kadan qala ce to tis'an kwana tara qultu ya rasulallah na ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam tara su yi kadan kale ce ihda ashara to goma sha daya qultu ya rasulullah na ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam Kale sai annabi ya ce mini to la sawma fawqa sawmi daud babu wani azumin da fi daraja a wa azumin annabi daud shadur dahar rabin shekara shi ka azumi yana azumtar rabin shekara siyamu yaumin wa iftaru yaumin ya azumi yau gobe sha azumi ake tafiyar da azuminsa to matukwarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da abdullahi ibn amr kenan in ya ki ya tsaya kwana goma sha ɗaya to kwana goma sha biyar makwaran kenan babu wani azumi wanda ya kai wannan azumi falala ana magana azumin nafila ko to ramadan wannan azumin farilla ne amma ana azumin nafila wanda ba farilla ba to babu azumin da kai wannan wannan zai nuna maka cewa azumin tsohi da ake yi har wata guda curjere da juna don musulunci bai sharanta wannan azumin ba sunna bata sharanta wannan azumin ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba musamman az watan da yafi yawa azumi shine watan shan ruwan tsofaffi ko watan sha'aban kenan ko to wannan watan ma yafi yawa ta azumi yakan yawaita azumi tun daga farko in ya ɗauka ya kusan ƙarshe tukun ya aji wani lokacin kuma sai in an kusa rabin sha'aban tukunna ya ɗauki azumin bai bari sai ƙarshen sha'aban amma bai taɓa azumtar wani wata cike cif ba a ce sai ramadan na fahimta ko? na waɗanda suke azumin watan sha'aban ɗin abin na rajab suna yi ne bisa ga karantarwa wasu malamai da suka amince da su suka yadda da su suka ɗauka kuma lalle tabbas ilimi ne kuma malamai ne masana ne alhali malaman su ko sun ga hadisi ba ta hadisai ba tare da sun yi kokarin bincike a kai bisa ga turban malaman ka'idoji na hadisi ba ba su ɗaukan a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani abu su ce ƙarya ake yi mai saboda kyauta ta zato ban zaton cewa wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wani abun ɗauka cewa a'a ƙarya ta na aminta da shi shi ma ɗin ko bai ga wanda ya faɗin ba shi ma ya yarda ne da abin da aka faɗi to akan wannan ne yawanci ƙasar hausa da wasu ƙasashe aka ci gaba da azumin abin nan rajab to duk wanda ya yi akan haka nan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi irin ladan da ya dace da shi don yayi ne bisa ga dogara ga wane malami ne na dogara gare shi taqlidi kenan ko kuma musulunci ya yarda da taqlidanci ne ga wanda ka amince ma ilimin shi ka amince da halayen shi da dabi'un shi amma duk lokacin da gaskiya ta bayyana ga mutum duk da bincike na hadisi ya kuma tabbatar da lalle cewa kuma binciken da aka faɗi gaskiya ne daga wannan lokaci za a samu maraba in ya ajiye to walillah alhamdu ja'ahu mau'izatu min rabbih falahu ma salaf daga wannan lokaci ba mutum ya tabbatar da wannan bincike gaskiya ne cewa waɗannan hadisi su inganta na eh, azumin da ake jingina musu ba kuma ba sunan manzo sallallahu alaihi wasallam bane to wanda ya ci gaba daga wannan lokaci to shine ba ruwan ubangiji ya zan dan bid'a daga wannan lokaci ya zan dan bid'a kun kuma bai tsayaye bincike ba bancin malamai sun ce waɗannan hadisan bai su inganta ba ya tsayawa kuma ya bincike ci gaba ce ku batun waɗannan malamai daga wannan lokaci ma zan dan bid'a don ba ka je a ce akwai saɓani ga abu ba tare da kafi a kai bincike a kai ba to azumi na wanda mafifici daga cikin azumma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi mahallu sha cikin wannan hadisi kamar yadda nace fa'ul fa alqaitu lahu wisadatan kinan wanda ya kawo maka ziyara abin nan daga cikin adab na <clears throat> mu'amala shi ne mutunta tashi ko tashi wurin zama mai daraja gwargwadon yadda take da bai tahiya ya ce wani ya walakanta ni mm-hmm. to sabab akwai hadisi guda ku حدثنا muslim ibn ibrahim الفراهيدي هنا قال حدثنا شعب شين ابن حجاج عن يزيد ابن خمير عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على أبيه النبي صلى الله عليه وسلم يا وجه عند عبد الله بن عند ابن بصر شين ما هي في عبد الله بن آه، فألقى له قطيفة من اللوكة الذي وجه يا raba wurin shi sai ya zauna shi ma ɗin ɗan ƙaramin eh, ɗan ƙaramin katifa ke gare shi wanda bai kama da wanda abin na yaro ka kwanci a kai sai ya miƙo mai fajalasa alaiha sai ya zauna bisa katifa shi ma abin da ke gare shi kenan ko saboda haka da na biye biyu da suke sai ba shi ba shi katifan ya zauna a kai sai babun alkurfusa zaman da ake ce ma alfurfusa bambancin su da al'ihtiba'u kaɗan ne al'ihtiba'u shi ne a haɗe hannu idan ba haɗe hannu ba to ya zan furfusa zan fahimta ku saboda haka duk zaman da ake ce ma al'ihtiba'u eh, bambancin su da alfurfusa shi ne abin da haɗe hannu amma kuma su malamai suna ganin cewa in dai aka irin wannan zaman ko ba har da hannu ba ana ce mai ba amma shi kurkusa to ba har da hannu sai dai a daddahe hannu su ma ga ƙasa alkurkusa ake ne eh, a zauna a daddahe hannu ga ƙasa ta ce alkurkusa to na musa shi ne ibn ismail ƙala na abdullahi ibn hassan al'ambari ƙala haddasatni jaddati ko eh, wacce ta safiya bintu ulaiba bintu ulaiba hmm? wa duhaiba bintu ulaiba eh, jaddata yake eh, kakanni ne mata guda biyu suka karantar da shi wannan hadisi da safiya da zuhaiba duk 'ya'yan ulaiba wa kanata rabibatayya eh, ko wa rabibatayya eh, qaila sun kasance su biyu, eh, su ne waɗanda ke kula da ni cikin ƙabilan qaila annahuma akhbarat akhbarat kuma wa kanata rabi rabibatay qaila rabibatay ba rabibatay ko wata su biyun sun kasance abin nan eh, da suke ga kailatu kaila rabi shi ne agola to su biyun annahuma su waɗannan guda biyun huma ita kaila kuma kaila kaila ita ku ta karantar da su safiya da duhaiban Eh, malaman eh, shi wane ne abdullahi bin hassan ko al'ambari قالت إتقيلا تشي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا الخرفصاء تشي ناقع النبي صلى الله عليه وسلم ينا زوني إرن زمن ذاك يتيم الخرفصاء فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخش المتخشع في الجلسة lokacin da na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai kankan da kai ga wannan zaman da yayi urhibtu min al-farah sai aka sa ni tsoro ur'idtu makarkata ke to sai aka sa ni na ji tsoro min alfarq saboda rabuwa na ga cewa to zaman da yake yin ga eh rabuwa wato rabuwa zai yi daga to sai aka sanya mata wannan tsoron duk cikin da ya kamun makarkata sai ta tsore ta ga cewa to irin zaman ga da ya yi anya kuwa yana jimawa tare da mu to sai wannan tunanin ya faɗo mata to babun a tarabbo wannan babu kuwa yana magana game da zaman da ake ce mata matela حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا المقدمي كده محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا زيان ابن عبيد ابن حنظلة ابن جزيم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم na yake na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu sai na gane jalisan mutarabbi'an yana zaune kuma ya ta matina samar ne daga an san wannan zaman ko ya zauna a haɓe kafa ko to shi ake ce ma samar ne ita yana danganta wani hagu ya ka aza bisa dama wani dama ya ka aza bisa hagu wani kowannan zaman bai iya yi فباب حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثني معا شيني ابن يزيد القزاز معنى ابن عيسى معنى ابن عيسى القزاز قال حدثني أبو أرزيق آه، أنه رأى علي بن عبد الله بن عباس آه، جالسا متربعا ينا زونيا ابن تامتيلا واضعا إهدى رجليه على الأخرى يا أزل ديان كفن سما ديان يا هرقيس اليمنى على اليسرى wato ya aza dama saman kafa hagu حدثنا محمد بن يوسف بن الفريابي قال حدثنا سفيان بن ابن سعيد الثوري عن عمران بن مسلم قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يجلس هكذا نازع أنس بن مالك ينا زما إر ون الزمن المتربع متربع ينا نفل الله wa yadda ihda qadamaihi ala al-ukhra yana aza ɗayan kafin saman ɗaya sai babun al-ihtiba'u mun karanta al-ihtiba'u can to ji nan حدثنا عبد الله بن محمد كين المسندي الجعفي قال حدثنا وهيب ابن خالد كو wancan alkurfusa da muka karanta na abi sa'id al-khudri afwan na abi sa'id al-khudri da abdullahi bin salih ya anso wannan hadisi قال حدثنا وهيب وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثني قرة بن موسى الجهيني عن سليم بن جابر شماء الجهيني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يتنالون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردته yana zaune zaman al fi burdatin yana lulluɓe da bargo wa inna huddabaha kuma jelan wannan bargon la'ada qadamai suna bisa kafafu ne alqadam daga idon sau abin da ya kasa shi yake ce ma ta tahi kenan ko shi yake ce ma alƙadam daga idon sau kuma abin da yi. abin nan gwiwa sai a ce mai tsak auro kenan nan fahimta kun to lokacin da ya wannan zaman na ba, bargon da ya lulluɓa da shi jilan bargon na bisa ga abin nan na kawafu ne eh, to wannan ba ɗin eh, shi ne malamai suka ce wannan ja ja'iz kenan wanda mutum zai sanya wando eh, abin nan kasa ko kuma yana karbe da tuwayi ga kasa wa na ce ma ya rasu da rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam ausi ne kai min wasiti wato ka bani umarni umarni tare da karfafawa shine wasiki wasiti bani ce alaka bittiqa'illah na umurce ka da jin tsoron Allah shine ka tsantsan game da lamarin Allah wala ta tahqiranna min al-ma'ruf shay'an eh, kuma kada ka wala walakanta wani abu ko kada ka rena wani abu na alkhairi komin kankancin shi to kada ka rena in kai za ka yi alkhairi in kuma ba ka an kai karka ce wannan abin da zan bayar sadaka ya yi kaɗan ba a basuwa in kuma kai aka ba alkhairi in karka ce kamata aka ba ni abu kaɗan in alkhairi ne to amsa walau an tufriga lil mustasqi min dalwika fi ina'ihi ko da wanda ke nema a shayar da shi ruwa ya miko maka makai ko filai kana bisa rijiya ka ɗebo abin ruwa da gugarsa ka zuba mai ruwa ko wannan alheri ne to karkare na shi ka yi ƙoƙari ka yi ta fahimta ko kana bisa rijiya kana jan ruwa ne miko mai kohi ne shi da allah zuwa. ruwa Ko ka yi kokari ka aikata wannan alheri da ka bar wannan ladan yake da kuce ma au ta kallama au au tukallimu akhaka ko kuma ka yi magana da ɗan uwanka wa wajhuka mumbasit alhali kana wanda ka saki fuska lokacin da kake magana shi baka murɗe mai fuska ba da alkhairi ne kake samu kaska bar wannan alkhairi ya kuce ma wa iyyaka wa isbal al-izar kuma ka nisanci sakin izari an wando ne ka sa to kada ya wuce idon sau duk yadda ya tsawo kakka yadda wandon ya wuce idon sau An jallabiya kasa kakka yadda jallabiya ne wuce idon sau ‘yan riga kasa kakka yadda rigar nan ko alkyabba ya wuce idon sau in ya wuce haka ne ya zan isbat mazo sallallahu alaihi wasallam abin da yake kashi hudu ya siffanta tufafi idarat mu'min ila ansab saqai idan mu'mini ya tsaya rabin kwauro an san kwauro ko daga gwiwa zuwa idon sau qawro kenan to zan daidai rabin kwauro sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala juna ko kuma wala haraj fi ma bainahu wa baina eh, eh wa baina saqai bin wa baina wa baina al-ka'bayn babu da laifi daga kwauro in tufafin ya sauka kasa ya kusan idan sau ba babu laifi kashi na biyu nan ko na uku ce ma asfala fada mana da ka'abai ne ko kuwa nar duk abin da ya kasa da idon sauto yana cikin wuta sannan na hudu ce wa man jarra ya khuyala lam zuru lahu da yau nan qiyamah duk wanda ya ja tawashi ne ya kasa boko ko zarci ko yadda matasa ke yi da kuma sauran 'yan masu wannan ra'ayi to ko dibi ne Allah bai yi ranar alkiyama kashi hudu kenan ko to na farko ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ce isratul mu'mini ila ansafi saqaihi da yawan nan maganar sai yace wala ba wala haraj fi ma bainahu bai da al-ka'bayn kashi na biyu na waɗanda suka halatta to sai umma salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce idan tabdu a kadamuna in haka nan ne mu mata mun sa tufafi zuwa ga idon sau to ai ga tahunan mu nan kafafun mu katta na gani muka ta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, daga nisfu sa'in daga nesu sak da ta magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su ƙara ta guda ta guda su mata an ba su damar su yi ƙari daga nan ta ce to ko mun ƙara ta guda iyaka daga rabin ƙwauro mun ƙara ta guda an bai wuce idon sau za a ta gani ƙawa kuma sai ce to fa zubna zira'a da ƙarin zara'i guda ko za ka zinna alai kada ku ƙari saman zara'i daga rabin koro kenan duk ƙarin da mace za ta yi na tufahinta ya lullube ƙafafunta duk ƙarin da za ta yi amma kai ya zan ya wuce zara'i guda daga rabin koro abin da ya ƙasa duk an ba ta damar ya ƙari in ta guda ya ishe ta har ya lullube mata kafa in bai isa ba ta ƙara amma duk ƙarin da za ta kashe wuce in guda to sai na ya ƙawata ma mutane sai aka yi akasi mata suke jaye tuhari maza suke sake tuhari ko kuwa abin da zai kawatar mutane ke wajibi ne mu gyara ba mu lokacin da ba a yi waɗannan eh, nasihohin da kuma tunatarwa amma kuma kamar ba a yi har cikin da'irar ahlus sunna sai ga kamar ba a yi kuma iyakan zama kenan yadda muke yi yanzu ɗin haka ne masu sallah da sallah muke karantar da sahabban kuma kowane tashi sai ya ji kama in bai yi abin da annabi ya karantar da shi ba yanzu Allah na saukon mai wani babban bala'i saboda haka nan da na ya tabbaka abin da aka ce to mu kuwa saboda rijayen da shi ɗan yi mana da kuma sun kawar duniya shi ne sa sai mu ko ga gaskiyar sai mu ja wasu kwanu-kwanu kai annabi sallallahu alaihi wasallam ake ayi koyala wanda ya ja koyala saboda girman kai abubakar yace in sa tuwahi na wando na sai na yi ina nadewa in ba haka ba jan kasa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ai kai jan kasar da wando ka yi ba ku yala ba don da aka fi yi ba mi ya ce naɗewa hau shi ke yi in bai naɗe ba wanzan zai ja kasa ya ce to kai ba ba kai don kuyalla to kai da ga cewa ya don kuyalla a to kai kana naɗe na in kai ma kana naɗewa zai mace to kai ma ba kuyalla kun ko ba ka naɗewa to kuyalla <laughs> to saboda haka mai kokari mu gyara to mu yi da wannan hadisin mudassa aya to mun ji annabi ce wa iyyaka iyyaka ismu fi'li ismu fi'li amrin bi ma'ana ibta'id ibta'id kunni nifaci ba da iza sake abin da izari izari imam nawawi ya fassara cikin riyadus salihin ba mukur kaɗai ake nufi da izal ko kuma zani ya da laraba ke dar mazali shi dai ake nufi da wannan izal din ba wando ta shiga fili ko mariya da salami na adiba inda imam nawawi magana wando ya shiga tafi da kyabba izari da riga za mu ce ko da kuma duk wani nau'in tufafin da namiji ke sawa ya saki ya kasa to ya shiga cikin wannan kalma ta iza zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san al'adun duk mutanen duniya ko irin ɗauke-ɗauke tuwayin da suke yi bai yi wa ya sani sai dai ba da misali guda wanda zai zama madadin duk wani abin da ya kama da shi shi ne izar fa innaha min al-bakhila saki izari na daga cikin girman kai wala yuhibbuha Allah to ubangiji bai so al-bakhila girman kai wa inna mar'un ayyaraka bi shay'in idan wani mutum ya aibata ka da wani abu wato wata ɗabi'a ka ko wani abu nasa ya alamu minka wanda ya san lalle kana da wannan halin da ɗabi'ar da aibata ka da shi ta kai ta marwacin banza ko ya ta kuma tabbas marwacin take to fala tu'ayyirhu bi shay'in ta'lamuhu minhu kai kada ka aibata shi da wani abin da ka san lalle ya dace. shi an bayyana ko ka daukan sa abin da bale ka tsago mai abin da bai da shi abin da ka sai na da shi ba ka aibata shi da shi annabi yake da'ahu rabu da shi ya kunu wa baluhu alaihi wannan aibata ta da yayi laifi ne sai zai koma can bisa gare shi wa ajruhu laka kuma ladan wannan aibata wanda ya ma sai a baka lada tunda kai baka ɗaukan sa ba inda ka ɗaukan sa ai can jarar kowa ta shi da zunubi wala shai shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kada ka yadda ka baci komai komai ho annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba kowa ba dabba kullu ƙwaro to karka yadda ko dabba ka bata a ce ka ya dabban ka to ko dabba ka yadda komai annabi sallallahu alaihi wasallam yace karkar da taɓa ci komi ne he shegiyar motar da sake tashi <laughs> ko ta yi kaza eh? don kalmar ɓaci kalmomi ne na ashirarai ko Ka bai kamata kai kai koyi da su ba ko kuma ka bi sahonsu ba ko ce za a alkhairi zai hito bakinka eh, ko shari aka yi ma to kai ka hurta alkhairi sai wanda ya ma sharri ya ji kunya ba ka rama ba saboda kai ka kware shi ke ina ne domin za mu dasa aya saura ne ya eh, kala ko wanda ke ba da labari shi ne eh, abdullahi wane ne ke ba mu labari da eh, sulaim ko ibn jabir sulaiman ibn jabir ko al-hujayni qala ke fa ma sababtu ba'du dabbatan wala insana yace ban baci dabbatan dabba ba wala insanan ko bale mutum ba'du bayan naji wannan nasiha daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ji ko da sun ji shi kenan sun tashi da sun fara aiki da abin da suka ji ne inda mu ma muna ɗabbaka rabin abin da muke ji mu aikata rabin abin da muke ji to da al'amuran mutum gyaru amma ko rabi ba mu yi saboda haka mu ne kada abin da muke karantawa su zama hujja a kanmu na alkiyama Allah ba mu ikon aikata abinda muke muka sani da ba mu ikon kauce ma abinda aka hana mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk